السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan masu albarka barkan mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu Ali bin Abi Talib daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da suke magana yammacin talata ne shafi ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyu ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma shi ne majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma na goma sha ɗaya wanda muke gabatarwa a watan ramadan irin wannan lokaci allah maɗaukakin sarki muke roƙo da ya dace da mu idan ba manta ba mun fara bayani dangane da suratul bakara a inda za mu fara jin tafsirin ayoyin wannan sura daga aya ta farko lokaci ya kure mana darasi da gabata da haka yau insha Allah za mu ƙara sauraron wannan karatu na ayoyi biyar na farkon wannan sura insha Allah ilai tafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون waɗannan ayoyi da muka ji su ne ayoyi da Allah madaukakin sarki buɗe wannan sura barka da su wanda muka ji bayani dangane da suran da kuma abubuwan da suran yake ainihin wato shirya da karantar da mu kamar yadda muka bayani a jiya babban malamin tafsiri alƙalin musulunci dattijan arziki abubakar mahmudu guni allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da rahma cikin tafsirinsa da ya rubuta ya sa mishi rabbi adhan ila ma'anil qur'an da ya zo zai fara fassara wannan sura yace suran nan ya yi bayani dangane da nau'ukan al'umman da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu da su dawowansa Madina kuma ta bayani cewa bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama da shigowansa Madina aka fara sauka mai da suratul Baqara ba sai na akwai bukatan surar da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikakken bayanin irin al'umman da yake rayuwa a cikin su saboda kun san asalin shi a Makka ya taso shekara hamsin da wani abu ai kaga duk wani abu da ya kamata ya ci da mutane shi na maka ya san su sai sa wani lokaci da Hassan dan sari ɗaya daga cikin mawaƙa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai yi waka game da mutanen Makka wanda ya kira shi yake kawo nan ni nan dan Makka ne wa walidin wa mawalida na san tarihin uban kowa da duk wanda ka yi wa waka na yabo ne ko na yi wato zambo a tambaye ni da wata tarihin gidansu da haka da hassani ya zo hassanin asalin shi balan tsari mutumin madina amma da ya fara waka akan mutanen makka kunya sai da ya sa suka fitowa daga gidajensu suka rasa ta ina ya biyo labaransu kuma aka fara mu waban shi na da ne da rashin mutuncin da ya yi da rashin kunya da wane da wane ne duka manzan Allah ya san kowa ai kan ta san karni to amma nan ba kuma gari ne annabi da dawo sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah bai taɓa tsarin garin su garin Makka ba tun tuna lokacin da matsala ya faru lokacin da aka fara mushi wahayi ya dawo gida yana cewa matar shi zanniluni zanniluni ya dauke shi ta kai shi wajen wani dukki da arziki wa ka tu binu naufal Allah madaukakin sarki ya tsara mushi maza dan ya tabbata annabi da kanshi ya ce shi aljanna ne dan yayi imani da manzon Allah tun ma kafin a yi mushi wahayi a lokacin da ya kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ya am isma min ibn akhika ya kai kawo saurari abin da yake faruwa da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi labari yace ma za ka ba me kake gani yace na ga wani hadisa ne ya zo min kaza kaza kaza kaza daga nan ne kike innahu namus alladhi arsala Allah ila Musa ai wannan da kake magana mala'ika ne ta gani kuma mala'ikan da Allah yake kai wa annabawa ke da shi ma aka aika wa annabi Musa haka alaman kai babban mutum ne to dama ya riga ya karanta tarihin wani annabi da zai zo karshen zamani amma bai san waye ba to daga jin labarin cewa annabi ya ga mala'ika ya tabbatar da cewa shi ne cikin labaran da ya karanta idan ya fara wa'azi in ya fara kira zuwa ga addinin Allah mutane shi za su yi da shi kuma gaban zai kamari har sai ma sun kore shi a garin da aka ce ce ka sani al'ummanka za a zo wani lokaci da zaki faɗa da kai har ma sai sun kore ka a garin nan za Allah abin ya ba shi mamaki ce yake awa mukhrijiyahum yanzu za su ni a gari na sai waraka yake mashi ina mamaki na yaro ai mun mafuki da muka ji muka ga yau gobe ba mu sanya Allah zai yi da mu ba mun san abin da ake yi in aka zo ana irin wannan wa'azi Ya ce ba wanda ya taɓa zuwa da wa'azi irin wannan illa ujiya sai an yi mugun da shi sai an yi faɗa da shi mutanen nashi to wannan maganar da ake da cewa a da shi a garin daga ne ya fara sanin cewa lalle akwai aiki gaba amma farko manzo Allah bai taba karin shi ba garin Makka ba almuhim Annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe yayi hijira ya dawo Madina kaga kenan ya zo ya rayu cikin wasu al'umman da bai san su ba kenan yanzu yana bukatar kai mashi cikakken bayani domin ya san su saboda yanzu a cikin su zai karasa shi to shi ne saukun suratul bakara Allah ya mai bayani cewa to akwai nau'in da hudu wanda su zaka aini wato zauna cikin su nau'i na farko su ne muminai wanda aka taho da wasu daga maka. a gaishe na waɗanda suke hijira inda ake cewa almuhajiruna sannan akwai wasu masu imani wanda aka tarar da su a garin wanda ake cewa al da waɗannan su ne Allah ya haɗa bayani a kansu yake cewa wasabiquna al na min al na wal ansar to waɗannan nau'in mutane su ne da farko da cikin al'umman da ka rayu da su to bayan su akwai waɗanda za su biyo baya su ne waɗanda za su ce sun yi imani amma kuma ba su yi imani na gaske ba da haka a baka imanin su yake amma a zuci cikakkun kafirai ne Allah zai yi maka bayani game da su za mu ji tarihin magana akan sa cikin wannan sura insha Allah to al'umman farko dai su ne masu imani da aka shi yasa Allah ya fara labari akan su kuma ku ta ko haka za mu zo mu ji al'umma shi munafikai za mu zo mu ji uku ahlul kitabi ko kuma mushrikai tukuna sannan za mu zo mu ci gaba da ahlul kitabi yahudi su da nasara to Allah madaukakin sarki sai ya fara wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Ali. lam mim ya tafi da Allah a lokacin da aka fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surori a Makka daga cikin abubuwan da mushrikan Makka suka rinka cewa ƙarya ne ba wani wahayi da Allah ke mishi wannan kawai wani boka ne yake kuma da karatu da haka ya zo ne kawai da fasaha da zance kuma irin wannan fasahan da zancen mu ma za mu iya jama'a an gane ko sai yasa a yi can gaba a cikin suran za mu zo mu je inda Allah ya kalubalance su Allah yake in kuntum fi raibin in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله kalmale da Allah ya fara jefa musu kenan in kuna kokonto kuna ganin ai kiyar zance ne tsaban zakin murya ne ka san haka mutane suke yi junan sa hasar ko in sun ga Allah yawa wani baiwa to me ne yafi mu da shi ai mu ma za mu iya to sai Allah yake in kuna tunanin wani kirkirarren magana ne kuma larabawan ne kun iya larabci hasali ma ku ne iyayen shi da haka kun iya salon wata? kun iya salon zaurance kuma ku zo da sura ɗaya da yi kama da irin wanda ya zo da shi shi da shi ya zo muku da surori ɗari da goma sha wani abu to ku ku zo da ɗaya mana sai abu ya gagara can daga baya Allah ya ce tun da sura ɗaya gagara fa a tu bi ashiri ha am yaquluna sawa na fa'tu bi ashri suwarin mithlihi wa da'u man ودعوا من استطعتم من دون الله إن idan kun ce annabi sallallahu alaihi wa sallam a kiran waɗannan maganganun ne ku zo da surori goma da ya gagara sai Allah ya ce fasu da surori ko ku zo da guda ɗaya a takaice daga nan aka yi wa ku yi silencing din su daga cikin abin da alkur'ani ya zo da shi ya zama daga cikin abubuwan da ya dace su duk wannan nasu duk da kiran su suka rikice Shi ne irin wanda surar nan ya bude da shi Allah madaukakin sarki ce alif lam mim tare da zamu zo mu ci yanzu insha Allah malamai daga ƙarshe duk abubuwan da aka yi ta kokarin a gano menene ma'anar waɗannan suro ayoyin ko menene ma'anar waɗannan harufan jirgin maganganu suke ainihin wato da yawaita kuma aka kasa samun wani farko da kowa zai tsari a kai sai suka ce na wahalar da kanmu mu mai da al'amari mai da Allah Allah ka kai san yake yi da shi ba shi ke an zauna lafiya ba to daga cikin dai abubuwan da malamai suka ce ku larabawa da suke karyata alqur'ani abubuwan da suka zo cikin alqur'ani hurufin ja'iyyar da suka sani su alifun din ne su lamun din ne su mimun din kuma ku haɗa irin su ku zo da qur'ani idan qur'ani kenan ke shi haka Allah ya rinka buɗe surori da wanda shi da daban da su duk mu zo mu je su kan da shi Allah Allah ce alif lam mim to alif lam mim dan kamar yadda muka ci malamai sun yi maganganu akai bari ku ga cikin zantukan malamai akan fassara waɗannan huruful muqatta'a haka ake kiransu wato harufa da suke a yanke da ka zo karantawa din ma dole ka karanta ta ɗaya bayan ɗaya ba za ka zo ka ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم ذلك الكتاب جيوا نعم دون هكذا كده يين تعرفه بذلك هذا سبع وقت أي ذاك المسوى يتسبع ألف ني لام ني ميم ني هنا قلت عن غني هذا ذاك كرن شاشي هذا اختلف أهل التأويل أنا من كراتوني لقد تفسير الإمام أبو عبد الله محمد أم أحمد القرطبي ألا مدعو في شنفر كيف a cikin tafsirin sa jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an yake ta'wili fi huruf allati fi awail suwar malamai masu fassara sun yi saɓani game da waɗannan haruffa da suka zo farkon surorin alkur'ani kamar yadda kowannen mu muka sani surori mabambanta sun zo da waɗannan ainihin wato haruffa tun da farkon wannan suratul baqara har can ainihin wato qaf ruhani da makamantarsa da suka zo karshe karshe don ki ma ɗan ne ta ba ki game da sanin hakikalin da ake yi fa qala amir al-sha'bi amma malami al-imam amir al da abin da da wa wa sufyan da babban malami malam sufyan al-thawri wa jama'atun min al-muhaddithina ga malamai da dama malaman hadisi suka ce هي سر الله في القرآن waɗannan harukan wani sirri ne wanda Allah ne kada ya san da ke nufi da su ya kuma da su a cikin alƙur'ani babu shakka sirrin Allah ya jama'a da haka ba wanda ke iya ce ga abu da ke babu kamar da sauran kalmomin da suka zo kowa zai iya fassara su da lalaci amma waɗannan kan su ya ga rukun jila me eh, sai in kai bahaushe ne za ka gani ne ake nufi da ya ga rukun jila wato abin da kowa ya kasa a gari to kundila kawai ake kaiwa shi yake siya to in ko aka zo kan kundila shi ma abin yake ina ya fi karfi shi to sai dai ko an gama kuma kenan ina fata an fahimta to shi ne ya gagari kundila larabawa da suke alfahari da larabci su ne ƙuraishawa duk kalmomi da suka sani a larabci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wasu sababbin kalmomi wanda su ne kan kawai sai su ji shi da kunni to su ne alif lam to kaga wannan da zaka ce sirrin Allah ne kawai ne kadai ya san me yake nufi da shi mana yace walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrun kuma wannan sunnan Allah ne Allah madaukakin sarki a cikin littattafan da saukarwa annabawa da a kowanne yana da wani sirri da ya kore a cikin su wanda shi kadai ya san me yake nufi da shi da hiya min al-mutashabih da haka malaman suka ce wannan ire-iren a huruf ayoyi da suka zo da waɗannan harufa ko da ko biyu ko uku ko biyar duk akwai ina ba an akwai misalan ɗaiɗai kamar su ƙaf akwai misalan biyu kamar su yasin akwai misalan uku uku kamar wannan alislamin akwai misalan hurhudu akwai alislamin ra akwai biyar kaf ha ya ain sa duk wanda babu kuma a gyara wannan da ko Allah kenan na ka ce ka ce Allah madaukakin sarki yana da wasu sirrori da yake saukarwa a cikin littattafansa da ya saukar to sirrin cikin Qur'ani a kowace kuma ana fahimta ko za ka sai su ce fahiyya min al-mutashabi alladhi farra Allah ta'ala bi ilmi suna daga cikin ayoyi da Allah ya ishara cewa huwa allazi anzala alayka na'am هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. aiki da kansa yake Allah yake wallazi anzala alaikal kitab shi Allah da ya saukar maka da wannan littafi minhu ayatun muhtamal a cikin wannan littafin akwai ayoyi da suka zo da bayanin hukuncin hukunce na shari'a kuma hunna ummul kitab su ne mafiya yawa dan in ka ce za ka lissafa hurufin muqatta'atin da muke ishara ba su da yawa kamar sauran surorin Qur'ani ko Allah madaukakin sarki sai yake wa ukharu mutashabiha a cikin ayoyin Qur'ani da har ila yau akwai waɗanda ba a iya fahimtar su suna da rudarwa su irin waɗanda su malaman suka ce masu rudarwa dan ba wanda zai iya ce ba fassarar alif lam ka ji san alif harafin jariya ne me fassarar shi sai da wani fassarar shi alif na ka fahimta lamun fa shi ma dai lamun din ne limu ba to gashi Allah ya hada maka kwana ya ce alif lam an ta ka wasu kuma aka ga su gaba ba ba jama'a an gani da haka malaman da yake malaman hadisi ne sai suka ce a ƙarƙashin wannan tunda Allah ne kadai ya kadaici da sanin ilimin abin da yake cikin waɗannan surorin wala yajibu an takallama su da haka ba wajibi bane mutum ya dage ya ce shi sai ya gano kusurin shi to za ka wuce gona da ilimi za ka wuce maka da rawa zama an gano wannan ko za ka sai ka tsaya iya abin da an yi wato magabata ka tsaya kai sai suka shiga da cewa wani shi mu'minu biha shi kuma dai mun yi imani da waɗannan ayoyi wa nakra'u kama ja'a kuma za mu karanta kamar yadda Allah ya tsaka da shi malam yace ire waɗannan maganganu an ba da labarin daga Abu Bakar ne da Aliyu dan Abi Talib da ainihin wato wasu sahabbai Allah cikin sarki ya kara musu yadda wa zakara abu laiti samra kanji wani babban malami abu lai a samra kanji an ba da labari shi ma ya kawo wani shikaya an umar da usman da mas'ud daga sahabi umar dan khattab Allah ya kara musu yadda da usman dan affan da kuma abdullahi dan mas'ud annahum qalu yace su wadannan sahabbai kan suna cewa al-huruful muqatta'a waɗannan harufa yankaku a cikin littafin Allah min al-maktumi alladhi la yufassar suna daga cikin ayoyin da suke a ɓoye wanda ba a fassara su da haka in aka karanta su haka kawai za a wuce sai dai kawai a cikin Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine ya san me yake nufi da su jama'a Abu Hatim الإمام أبو حاتم الرازي شكمين أتوال لم نكتب الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور إن وإن حروف الدعاء لكي أبو حاتم الرازي مثلا كما babu su a cikin Qur'ani gaba ɗaya sai a farkon surori ya ba za ka sami su can kasuwan Qur'ani ba ba za ka sami su karshen Qur'ani ba a duk same su farkon an gani sai wala ma arada jalla wa azza biha kuma ba mu san me Allah mabuwayi da daukaka yake miki da su ba kuma kusan bayanin to shi bayani ingantacce game da huruful muqatta to sai bayan wannan nan bayanai yana da kyau kuma akwai malaman da kamar yadda muka ce sun yi kokari su fitar da wasu fa'idoji da wasu hikimomi don dai a gane cewa qur'ani to gagara ba dan gagararru ne don haka babu laifi su ma su ji kaɗan daga cikin ire-iren maganganun da suka ce domin mu ƙara faɗaɗa abin da muka sani ainihin wato a kan waɗannan harufa a cikin abin da Allah maɗaukacin sarki ya kanar da malamai. Al-Imam Qurtub yana cewa kanu yusiruna inda sina'il Qur'an falamma sami'u al-islami waɗannan mushrikai da muke ishara farko ana karanta musu al-Qur'ani sai su rinka yin wato toshe kunnuwa a sun da guduwa da yadda mutanen annabi nuhu suke yi a yace da'alu asfalu an fi adanihim to su ma haka na'am وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا النبي نوح يقول إن يقول أيوة مثلا شو yazo zai karanta musu sakon Allah الله gaba su sai su sa ɗan yaɗa sai su tushe kunnuwansu ba su ga ma bayan kunni kenan mu dai ba da mu kuke ba a kun dai ana kafirci ba jama'a sai ka na zamanin nan ma ba da sauki daga ga komai ba wallahi dan suna yi suna ihu ai da sauki mana duk mu dan nasu dai kalma ɗaya biyu da shiga kunnen ko to su kunnen kunnen ba su doke gaba ɗaya sai su ga mahaukacin nan ya zo kuma addinin Allah ne fa shi yasa suka ce wa qawlun majnunun a kamilun majnun ga ina ba irin abin da ba kiran annabawa amma duk da haka wannan bai san annabawan sun daina sanin sabon Allah ba to kai ma a yau abin da za a faɗi ma damar karɓar Allah kake faɗi kada ka jawo shi ma damar san addinin Allah ne za a gaje ka za a zarge ka za a ci maka mutunci za a yi maka kaza za a yi maka kaza amma kai ne ka ka tafi Allah yake isar da safon shi da haka ba ka hakura ba ina ka ne, suna yi kai ma kana yi karshe kuma Allah yake isar da gaske yurikal qalikal hakka ها ويذيك الباطل ولو كره المشركون الله يتبكر بحسيا يحيطها تغرغر بتكريا كودا كاتري kinki ko da kafirai sun an yi wato ciyar da Allah madaukakin sarki ya samu dashi da haka tsalan yace mushrikai sun kasance idan annabi ya zo yana karanta Qur'ani to yunfiruna inda isma'il Qur'an sai ka rika gudu da Qur'ani wato idan mun tsaya ma za mu dinga kishi shawa ka ci gaba da magana ka kai kaɗai ma hukaci sai su yi gaba Zama an fahimta ko to me ya faru falamma tabi'u yayin da suka ji aka fara saukar da irin wannan sabon salo cikin alkur'ani alif lam mim haka sun fara zuwa, sai su a ah, kuma wani irin kalma ya faɗi ba mu saba ji ba bari da mutum ne zai faɗa ne sai kuma su dawo shi daga cikin hikimomin ko wato yana daga cikin abin da Allah ya amfani da shi ya jawo hankalinsu don dole suka saurara don ba su ne magana da irin wanda suka maka kafin lokaci kuma an fahimta ko wa alif lam mim sad da kika ga alif yana karatu shi zai fara yau kuma sai sai su biya sai alif lam mim sad to sai kuma wannan abun kuma sai kara dole to wato wannan mutumin ne yake son ya shige kuma tankaru hadal la sai suka rinka jin mamaki ko ka maka irin wannan lafazi to me ya faru ma an sauku yayin da suka shiru cewa so ya kuma me zai faru da in suna jin harshen larabci suna fahimta da yake cewa yanzu kuma ba su gane da yake ba bari mu tsaya mu fahimta da kyau ma an sauku lahu yayin da suka saurara da su ji annabi ke faɗi akbala alaihi bil qur'an shi ke nan sai annabi ci gaba da karanta musu da karatun alƙur'ani al-mu'tali li yusaddiquhu fi asma'ihi idan haka daga kokarin bari mu ji ne ce ne sai kuma su ji sakon da ya karya zuciyarsu shi yasa malamai suka ce da shi dalilan da suke nuna lalle qur'ani ya gagari kowa shi ne duk inda Allah ya kawo shi waɗannan huruful muqatta sai ku ji Allah ya yi bayani game da alqur'ani a gaba sai ku gane cewa wannan ko wani sako na musamman wanda wallahi ba daga halitta yake ba daga ubangijin halittu ne jama'a an gane wannan da ko fatajma ayyuhum hujja kaga yanzu sun je sun ji sakon ya rage yanzu ko rashin imani ko kuma dai an tsaya musu da hujja dan da a farko in ba su ji sakon ba sai su kafa wa Allah hujja cewa to ai mu an ba mu san me kake ne a Qur'anin ba dan ba mu taɓa saurara ba to yau garin son sauraron ne ake nufi da alif lami sai su ji hakikanin sakon Allah wa qala jama'atun wasu malamai kuma suka ce ko kuma kafin sannan ce wa qala qawmun rubi annal mushrikina lamma a'radu an sama'il qur'an bi makkah wa qalu la tasma'u li hadha al-qur'an wal ghawfi la'allakum taghlibun yayin da mushrikai saurara wa al-qur'ani suka ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bature ke cewa ni to sai Allah madaukakin sarki ya rinka saukar da waɗannan hurufin muqatta'a dan a lokacin annabi na yana karatun Qur'ani ne yake cewa la tasma'u li hadha al-Qur'an ku sauraro wannan al-Qur'ani wala lauki sai ta hayaniya ki ciwo a shekarun ana wa'azi a yau wasu suka zo suna iyo yi koyi da sunna zuwa yi mutum maka dan kowa na da ma abun koyi ko eh koyi dan kana koyi da shiryayyen magabata farkon su shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahaba. ko kuma ya zama suna koyi ne da kangararrun kafirai waɗanda suka gabata Allah kiyaye to nazarin sai Allah ya rinka saukar da irin waɗannan tsoro liyastaghribuha domin su rinka yin mamaki suna cewa kai wannan wani irin karatu ne fayyakuna laha asma'ihi da haka dole su kasa kunni su saurara ina faɗa nan fayyakuna alquran to daga kokarin sauraron da ake cewa sun kakon qur'ani ya fada cikin kunnuwansu ha bayan wasu da aka fara musu da su da haka alaihi alaihim hujja sai hujja ya tsayu a kansu wa qala jama'atu an samu wasu malamai kuma har ila yau wajen kokarin fitar da hikiman da yake karkashin waɗannan huruful muqatta'a suka ce huwa hurufun aw hiya hurufun dalla ala asma' أخذت منها وحذفت بقيتها yake daga cikin fa'idoji da hikimomi da ke karkashin waɗannan huruf ɗin wasu haruffa ne inda suke nuni zuwa ga wasu irin sunaye ma'ana wani suna ne cikakke suna faɗa harafi ɗaya da shi ina faɗa gane wannan harafin sai ya wakilci sauran haruffa irin kamar yadda za ka iya cewa a zamanance duka gina yin shi ko mutum ne za a sa mishi suna kabir ko kabiru ko sai a koma ana ce mishi sai a cire ce jiki a ciki a wani yaro ya gane ina wata gane ma'anar da aka rubuta ce jiki nan ko wato wasu haruffa ne daga sunan ba za a faɗi sunan suka ba Sunan nan ce da jiki din nan su wace shi sauran <laughs> yawa gane wani da ce ko ko yarinya ce a kan mata suna khadija sai kuma an ce ne jige ko jije ina maka an fahimta to duk misalai ko wasu malamai suka ce ta irin wanda ne Allah ya yi kuma gane ko da ka su a wajen su suna cikin wasu sunaye in wannan harfa ke wakilta za ka zo ka zo wasu malamai sai da suka buga misalin ma cewa muna ganin harafi kaza da suna kaza ne harafi kaza da suna kaza ne jama'a nan bayanai mun sa tattauna mana shi da a daidai wannan gaba saboda su ne ayoyin farko da muka tafi da su yana da kyau mu yi duk wani bayani na abin da yake karkashin su domin in mun je can gaba da za mu ci gaba da ganin irinsu to kun ga mun ga mun wuce bayani sai dai kawai mu ishara sai mu ce wa kai sun ce Allah ne kawai ya san ma'anar shi sauran bayani kuma an riga an wuto su da haka ko ai kokari ki ya yanzu na kanta daga wannan bayanin to shi kuma insha Allah kun gane wannan ce ko da haka kika ce waɗannan haruffa wata haruffa ne da Allah ya faɗe su suna wakiltar wasu sunaye wanda an fure sauran harufan وقول ابن عباس وغيره كما أن بعد وأن الأبار Abdullahi عبد الله بن عباس وشيما ya faɗi irin wannan magana. so daga waɗanne sunaye ne sai suka ce al'alifu kun ga shi alifun ɗin nan to min Allah daga sunan Allah ne Allahu kaga wani harafi ne farkon sunan Allah Allah shi ne alif to shi ne Allah sai ya kawo na farkon domin ya kasance wancan wannan duk kokarin malamai ne fa kun san mun riga mun gama cewa fassarar ma'anan ne Allah ne kaɗai ne amma wannan ƙoƙarin malamai ne ijtihadi ne in sun dace suna da lada biyu sun sun kuskure ba suna da lada ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahadal mujtani ba a fara azram in malami wanda ya kai malami ba ni karambani ba malami bai amsa sunan malami in yayi ijtihadi akan wani hukunci na addini sai Allah ya mace shi sai ya dace da daidai to sai a ba shi ladabi ya dan farko na ƙoƙarin gano gaskiya ne lada na biyu ba dacewa da gaskiya amma annabi yake idan zahadar kai idan malami mujtahid yi ƙoƙarin gano daidai a akhta'a sai kuma Allah bai kaddar ke dace ba sai kuskure to falahu ajrun wahid yana da ladabi yanzu ladan da zai samu ƙoƙarin gano daidan da yi kuma an gane ko zaka ko wani kuskure yana da ladabi ina fata ne gani ka wannan kokarin malamai ne ba wani dalili ne wanda yake da hujja karara ba so shi alifun sun ce daga sunan Allah Allahu ko so lamun fa so wasu malamai ce wallamu min jibril Allah ya faɗa harafi daga cikin sunayen shi a matsayin shi na mahalicci to sai ya duba cikin halittu waɗanda halittu ne suka fi girma mala'iku ko to cikinsu su kuma wani ne shugabansu su malaika jibril to bara a dauko harafi ɗaya da yake wakiltar cikin shi shi ma za ka ɗauko lamu a cikin jibril kuma ku ji dauko na uku fa wal sai muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan halittar malaiku to halitta mafiya daraja su ne kuma yan adam da karkar rana gani adam Allah ya karanta gani adam to cikin tsarin tawadan banu adam wane ne ciyayyansu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ma bari a ɗauko harafi ɗaya da zai wakilci sunan shi to kaga sai wasu malamai suka ce wani haka haɗa alif lam ni wato alifun Allahu lamun jibril limun muhammad kun yadda suka faɗi sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai kuma suka nasu kokarin suka ce abin da wannan hurufin da suka aka alifu miftahu ismuhu shi alifin din nan to shi ne mabuɗin sunan Allah Allahu wallam nibin din kuwa miftahu ismuhu laqif suka ce duka dai sunan Allah yake a cikin ka da aka lamun yana wakiltar harafin farko ne na sunan Allah al-laqif wal mim Muhammad a ah, mimun kuma fa miftahu ismuhu majid suke shi kuma yana hukuntar sunan Allah al-majid kaji fi kuma sai da suka bullo warawa abu duha wani malami abu duha ya rito na ɗauki da muka yi karatun ibnu majah da su da sake sun kira su magana wani malami ne wannan alfiya abu duha to yau ga ana wani riwaya daga gare shi al-imam abu duha ya ba da labari an ta abbas abdullahi dan abbas ko akwai wanda ya kira mana cikin sunan shi kaji sai ka ake irin waɗannan bayanan to kuma ba zan faɗa ba ya zama a kamin shi ai duk waɗannan bayanan hikimar su kenan dan kasar su an kada wani da ke ko amma an kana jin su kawai a matsayin labari ba zai maka amfani irin wannan ba kenan ko yawwa da haka zan faɗa ba dan kowa ya je ya gano shi Malam Abu Duha ya fara labari da Abdullahi dan Abbas fi kaulihi a cikin maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce alif lam mim qala yace Abdullahi dan Abbas an rubuto cewa wai ya ce ma'anansu Allahu a'lam haka farkarin da ya bashi wato da Allah ya ce alif lam mim alif din ana lamu din Allahu mimun a'lam Ya ka ana a'lam ni Allah kawai ka sani kawai ne wa hannu kawai kuma an kana wani bisai ko a cikin kuma Allah madaukakin sarki da yace lamra to shi kuma wannan ne yake nufi yace shi kuma wannan yana nufin ana Allahu ara ni ne Allah da yake ganin kowa da komai wanda kuma da aka ce alif lam mim sad yace ma'anar shi Allahu akbar ni ne Allah da na fi kowa falala to haka suka ji suke ta kokari suna fitar da ma'anoni da bayanai da hikimomi bata. daga ƙarshe ai kamar yadda muka ce su ɗin ma da suka gama waɗannan maganganu sai suka ce Allahu a'lam Allah ne shi ne mafi sani kuma an gane wannan ita ko to bayan waɗannan abubuwa da muke tsokaci a kai ko wasu maganganu da muka yi wanda insha Allah dai ma'anan za su dunkule a ƙarƙashin waɗannan da muka yi har nan an haka ta maka cikin ya kashe waɗannan alhuruful muqatta'a da yanzu Allah ka san ne malamai suka ce a kansu to sai mu je aya ta gaba Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi to kamar yadda muka ce da yake Allah ya kawo waɗannan haruffar ne Dan ya kure waɗannan larabawa ƙuraishawa da suke jin kansu a kan harshen larabci sai Allah ya ce su ga ire-iren kalmomin da ke cikin Qur'ani ku ma ku kawo irin shi in kun isa tun da ko ba ku isa ba to wannan ya nuna littafi ne wanda yake sauƙaƙe daga Allah da duk inda ka kawo su sai Allah ya bayani game da Qur'ani a baya ka dai ɗauki misalin wannan Sai Allah ya ce alif lam mim sai Allah ya ce zalikal kitab kaga wani littafi al-Qur'ani sura bibi da wannan da Allah ya ƙara cewa alif lam mim Allah ya biyo baya da shi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ya ce bazzala alayka al-kitab Allah madaukakin sarki shine rayayye rayayye kuma shi ya saka maka da wuce aka yi maganar littafin ya biyo baya duk sauran yan da Allah ke alif lam ra Allah ke ne wal kitab kitabun ihtimal ayatu thumma fussilat aka yi maganar littafi ko haka duk in ka rijiya aka ga maganar littafin alqur'ani da Allah yake magana to a nan Allah ke zalikal kitab nan littafin kila wasu malamai suka ce abinda ake nufi hazal kitabu wannan littafi alqur'ani kenan zalika da aka kawo fa me yasa aka kawo ismul ishara wanda yake ishara ga abin da yake nesa haka mata yi ake alif lam hagar kitab tun da shi a gaban ko amma ta aka ce zalika in maka hausa tabbato ko suka ce wancananka yawa na da ke ko to ne kenan ne ne dalilin wannan imamu الحب جلسي قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر أي أن الحسن قلنا في وهم شلا شكينا أنا أم أمفاني ذلك أنا نفن قبل ديك تفتن على إلهي لأسا بالله لك أبن ديك يني لا تيات إبالي جيك أفار فريان العربية الجديدة لغير الناس كينا بيهاكو كي أمفاني أمفاني هذا اسم الإشارة للتاريخ وذلك اسم الإشارة للبعيد to ka gane wannan farkon larabci ne in kai nisa ka gane zalika ma yana nufin ismul ishara lil qari ka fata an gane wanda yace ana nufin abin da yake hadir abin da yake present an gane ko wa in kana mawdu'an lil ishara ila ghairi tare da cewa asalin shi yana ishara ne zuwa ga abin da babu shi a wajen وقد قال تعالى في إخبار عن نفسه جل وعز وعز الله مدعو حسين سلسة أولا ليه لسما جاء الصحيح irin wannan. wato suna nuni zuwa ga abin da shi kusa cikin suratu kajja Allah ya amfani da maka masu shi yace zalika alimul ghaibi wash shahadati al aziz hakim azizu rahim ko na'am Allah madaukakin sarki da yake hauka labarin kansa shi ne duk masanin abin da yake a goye to kaga abin da babu shi a wajen yanzu ake baka labari aminu qawlu kufur bi nudba sai kawo wani zancen wani malami na larabci na waka yace aqulu lahu warruhu ya ya'tiru matna ta'ammalu kufafan innani idza innani ana zalika to zalika din yake mana isara a nan, to a shahid dai da Allah madaukakin sarki ce zalika kitab sai yace isharatun ila alquran ana ishara ne zuwa ga alqurani Allah ce kun ga wancan littafin ko wancaninka wancan littafin to abin da yake cikin littafin la raiba fihi babu kokonto a ciki wato qur'ani gaskiya ne jama'a an gane wannan ke ko gaskiya ne alqur'ani babu kokonto a cikin alqur'ani haka duk wani abin da ka karanta a ciki duk yadda ka ji abin ya ruba ka ka gane cewa gaskiya ne za ka ji labarai wanda za su tabbata ka za ka ji labarai waɗanda za su tsorata ka za ka ji labarai waɗanda za su birge ka za ka ji labarai waɗanda za su sa ka tofi to gabaki ɗayansu babu kokonto gaskiya ne kan kaji Allah na bada labarin ɗan wuta yana cewa yuska jima'in ba a shayar da su wani ruwa ta yi wato a ciwo da yake zamowa ruwan jambo ko wani ne to kakkan da gaskiya ne Allah ya ke ba abun mamaki ba idan kaga Allah ya bada labari a cikin alkur'ani cewa yana turo mala'ika suna hallaka wasu garuruka kake mamaki in kaji Allah ya bada labari cewa ya taba aika iska iska wannan ya hallaka wasu al'umma shi kake mamaki sai a wani wajen zaka ga an ce tsawa ne kawai ya sauka wasu al'umma gaba ɗaya suka bushe to duk kake mamaki gaskiya ne da Allah zalika kitabu la raiba fihi hudan lil wannan littafi kuma shiriya ne ga masu takawa ku kun ga maganar da muka yi yanzu Allah zai fara ba da labarin ɗaya da cikin al'ummomin nan guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa da su a garin Madina su ne al-muttaquna masu takawa to me ne sifofin su Allah zai je goma da bayani yanzu insha Allah kun sannan, sannan Allah maɗaukakin sarki la ba, za ku ga an yi wani ɗigo guda uku kuma ko yawa za a ga yana sa insha Allah sannan da aka fita aka ce fihi sai aka kuma aka kuma yi wani ɗigo guda uku to wannan aka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya karantar da sahabbai wannan irin fashin numfashi ma'anan wannan digon shine alama ne na ajiyar numfashi in ka gan su guda biyun nan to ana ce maka kafin ka wuce kan wannan ayar to ka aje zuciya a ɗayan gidaje da haka in ka aje ka a na farko to na ba za ka aje numfashi ba za ka wuce saboda ma'ana a wajen cikakkiyar ma'ana ne an gane ko in kuma baka tsaya a na farko ba to za ka iya tsayawa a na biyu shi ma ba da fassara da ma'ana cikakke an fahimta ko za ka in ka ce alif lam zalika kitab ka tsaya to ka zama maganar littafi an fahimta ko la rai da fihi babu kokonto a cikin shi idan kuma ka wuce ba ka tsaya a cikin wato a fihi ɗin ba sai ka tsaya jami'in kitab wannan littafi fihi hudan lil mutaqin a cikin littafin ka ga ana maganar littafin kenan haka point of ne wannan wuraren wanda kake da option if you are you on the top ko abdi laka an gano wani kuke ko ko dai ka tsaya na farko ko ka tsaya a na gaba amma ba zai yi ka tsaya na farko ba kuma ka tsaya a na gaba ba ba a yin haka to wannan misali ya maimaito a cikin alkur'ani a wurare guda biyu wannan shi ne da gaske to alhamdulillah da ce, akwai wasu matsaloli guda shida da ke karantar da mu kafin mu ci bari mu shi ne matsalolin yace da farko qauluhu ta'ala fihi da Allah ya ce a cikin wannan littafin sai ce yake cikin wani da ake an yi wato ajiyar zuci ake ajiye numfashi a cikin hamsa ku auki akwai kuma fuskoki guda biyar da ake karantawa na farko fihi hudan yana iya tsayawa a nan wato a cikin alkur'ani akwai shari'a haka ne ko ba ta bane haka ne akwai shari'a a cikin alkur'ani wa yalihi fi huda gidan dhammil ha'i da ghairi wawi wato abin da biyo bayan wannan za ka yi wa hafisun jima sai da ba za ka yi wato yi ja na wawun ba wa hiya qira'atu zuhri wa sallam qala sallam abin munzir sun karatu da wannan Thank you. اللهم اهدنا malam ya ce akwai fuskoki guda biyar da ake karanta wannan waje addu'a ha mafi kyau daga cikin fuskokin shi ne wannan karatu da kuka ji aka yi mana karatu da shi cewa si guda wanda si guda haka za ka karanta shi wannan karatu kamar yadda kuka ji an samu ainihin wato a zuri da sallamu abul mundi sun karanta da shi wasu kuma in suka zo suna yi wa fa'un ɗin shi ma majja da haka madadin fihi kawai ko sai su ce fihi huda na fata gani kamar da za su yi wa fa'un madda za su yi wa ha'un din ma madda da aka sai kuma fihi huda abu na biyu wajihi na uku akwai waɗanda su kuma suna yi wa ha'un din wawul madda sai su yi wa ha'un din bamma kamar da fihi da kasara ko sai ya zama fihu to ba kuma fihun ba kadai har fi hu huda wanda kira'a ce ma daga cikin karawai na malama ainihin wato alkur'ani wanda ya karanta da wannan al-imam ibnu kathir daga cikin malamin kira'a ba ibnu kathir mai tafsiri ba ina ga dan ganin ibnu kathir mai kira'a wa yajuzu fi huda mudghaman akwai kuma da ainihin wato suke karanta huda din fi gumin shi warta'a hudan sai ta ainihin wato ɗaukaka harin da zuwa wajen huda da shi zama kenan fi huda wato sai kuma kamar babu wani hawun aka bambanta kawai sai a shigar da wannan hawun na kiri cikin hawun na huda an gano wannan da ko wajihi na yi wato a hudu kenan al-istijari wal khabar sai zama shi ne farko kuma shi ne khabarin wal huda fi kalamin arab to idan aka ce al huda a cikin zancen larabawa mai ake nufi da shi yake ma'ana ne ar-rushd wal bayan abin da ake nufi shine shari'a da kuma bayani shi da za ka zo ka ji kan ka sha amma salatu tsaniya malam yace wal huda hudayan shari'a nau'i biyu ne na farko huda dilala akwai shari'a na nuni an gane wannan da wanda ba a nuna maka cewa ga abin da ya kamata ka yi to an shirya da kai a nan yanzu zaɓi kuma ya rage gare ka ko dai ka yi wannan abin ka ko kuma ka ci jama'a an gane wannan kyau ko haka yace wa huwa alladhi tuqaddamu alayhi ar-rusul wa al-da'i wannan shine abin da aka dora wa annabawa da mabiyan annabawa shi Allah ya dora musu cewa ku shiryar da mutane a wannan shi dole za su iya canza mutane kina ba dai su yi wa mutane bayani abin da Allah yake abin da manzon Allah yake to sun shirya da kai kina yanzu an yi kaza ba shi yasa za ka ji a wani wajen Allah ya kira manzon Allah da mai shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ai wuja bilal sai manzon Allah ah, aikinka shine ka nuna wa mutane tafarkin Allah madaidaici in kayi wannan ka gama to amma ɗan nauyin shirya ba shi ne shirya da ke sa mutum ya yi abin da yake daidai din to wannan na Allah ne ba wanda yake da iko akan wannan to shi ne manzon Allah wata rana ya kafa fatan Allah ya sa ya iya yin irin wannan Allah ya maka ya ce mashi lasta alaihim bi mufai innaka la tahdi man ahbabta to wani irin shari'a nan ne huda wanda yake tabbatar da mutum almuwafaqa ko kuma yin jama'a da aka duk inda ka ji aka ce annabi mai shiryarwa ne wani irin shiryarwa shi da wancan da nuna maka ga hanyar da za ka yi in ka ji an ce kuma annabi ba shi da shari'a tare da shi za ka bai isa shari'a da kowa ba za ka nufi shari'a na dace wanda za a ce wani ya yi abin da ke daidai da kuma bai abin da ke daidai ba dan da annabi da da irin wannan shari'a to da bukkan shi abu talib ba ba zai hallaka ba ku dubi yadda annabi yayi yayi yayi ya daura shi akan daidai to kai ma ka gane cewa min babu aula ba za ka iya shirya da wanda ka so ba amma za ka ce nuna mai hanyar da zai yanzu sha a dabara kamar yadda bahaushe ke cewa ya rage ganin shi da kai da ya kamata wani da hanyar da ya kamata ka bi shine hanyar da ke kullarwa in ka ta hanyar ba ka kulla da kai ba in ka ba to ashe ne ke da to ne yana nufin da Allah ta fiye ka bani waje ne kaga ya za ka yi da shi a lokacin da zai wayi gari ya je ya aikata san ran shi ya shiga cikin wani haɗari me zai biyo baya sai ya zo yana da na sani kai kuma lokacin sai kake ni wani na gaya maka ba yadda ban bi ban gaya maka na nuna maka dare da rana na ce maka kada ka yi kaza kaza za ka yi ka ki yanzu kuma a aukuwa ya ga ya aukuwa ya ba a yi kuma ana fita ko Allah ya sa mu dace kuma da yake sallallahu ta'ala wanda kin da kawai hadi kowane al'umma ta da shirya to wani irin shari'a nan wanda ta musu wa'azi da haka malamai inda suke mana wa'azi a wurare mabambanta irin wannan shari'a suke kura mu akai wato za su ce mana ga abu mai kyau ga abu mara kyau ga abin da Allah ke so ga abin da Allah bai so sun kuma nasu amma an gano wannan ko wa qala sana Allah yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ta'ati ila siratin mustaqim lalle kai ana shiryawa zuwa ga ainihin wato hanya na daidaici da lahumul huda kaga anan Allah ya tabbata cewa lalle waɗannan masu isar da wa'azi da annabawa su ma suna da shari'a amma shari'a da ke nuna wa mutum hanyar da zai amma an fahimta ko وتفرده سبحانه بالهدى الذي معناه السعي والتوفيق to ga nau'in shari'a na biyu shi ne na ainihin wato ba mutum goyon baya da karfafa shi da kuma jatar da shi a kan abin da yake daidai to wannan sai Allah amma an gane wannan sai ko ba wanda yake da wannan shiryan sai Allah fa qala li nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama to irin wannan ne Allah ya ce wa annabin sa innaka la tahdi a man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya man من يشاء الله شيء يكفي الشريعة من يسوع أولئك على هدى من ربهم da irin shi da Allah ya ƙara faɗi a nan cewa zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin na'am na'am zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to yanzu wani irin shiriya ne Allah ya ce a cikin alqur'ani akwai wannan shiriya ga masu takawa wani iri ne yanzu mun fahimci wannan bayani shin huda ne dilala ko huda ta'yidin tawfiqi duka a cikin alkur'ani qur'ani ya yi nuni zuwa ga hanya da mutum zai yi ya dace da abin da yake daidai sannan a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki yana da iko na ya dakatar da kai akan daidai din to duka qur'ani ya zo da shi ina fata an gani Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace jama'a ga shi mun so mu karanta waɗannan matsaloli guda shida da mana yake yana ƙarƙashin wannan aya amma kuma ana nuna mana a kuma da yanzu faso da haka za mu tsaya nan insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji sauran masail daga bisani sai mu ci gaba da tattauna ma'anin da ke cikin sauran ayi Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya dora mu akan abin da ke daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله